Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar.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 zuce da ya rike ya hana ka ka sake wata shara'ar wata shara'ar wata wata ganin ta yarinya ta cika ya zai saurari annan ka da tsaya saurari nan saurari ita duniya wanda bai zo ba jiran shi take na mutum ya shigo cikinta ta ta duk gidan uban za malam annan ka bai rubewa ka yanke ka yadda annan ka bai rubewa ka yanke ka yadda ita din yan mu yanzu ke in naki riɓe baki yanke wa ke yadda ni na yadda Allah kawo mana agaji. me yake faruwa ne? <laughs> Kin zo kin sani a gaba sai kuka kike mini, ga kuma na ganki da kayanki a gaba. Kin ga, kini nitsi ki gaya min abin da yake faruwa. Kin ga ya isa faɗa min me ke faruwa ne? Inna da baba ne suka kore ni daga gidansu. suka kore ki kuma? Saboda me? Sun gudu ciwo da ni, kuma za shi ban san inda zan je ba. Sun gaji da ce da ke kuma? Eko babu inda zaki anan zaki zauna. Da gaske kike yi anti? Da gasken gaske ma kuwa. To amma mijinki fa? Babu abin da ya shafe ki da wannan. ta so mu je mu shiga cikin nuna miki ɗakin ki. Wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar sai zure wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar eh wallahi wannan maganin nake so fa a'a babu shi a ƙasar nan kuma to sai a ina kenan gaskiya ni yanzu ban da kuɗin da zan biya jirgi to shi kenan ki bari zan kira ki amma ni ko me za a yi sai na mallake shi eh to shikenan sai mun yi waya wai me yake faruwa ne lafiya kuwa anti wallahi wani magani ne nake ta nema na rasa yadda zan yi in same shi babu shi a ƙasar nan ni kuma yanzu wallahi ban da kuɗin jirgi to ya zaki yi kenan eh to bari zan yi in ga abba Amira ya dawo in ji ko zan samu wani abu a hannunsa. To, Allah ya bada sa'a. Ke dai kina ba wa magungunan nan na ma'aurata mahimmanci. Ah, to yanzu idan babu maganin nan, ya za a kenan mazanin da ba tabbas gare su ba? Yanzu sai ki ji ana miki guda a cikin gida, an yi miki kishiya. Allah ko anti? Ainihin ga magani ko a birnin Sin. zan iya tafiya ta ƙafa in je in nemo shi. Kamar ƙarar motar Abba Amira nake ji ko? Eh, motarsa ce. To shi na yanzu ki shiga ciki. Idan ya zo na sallame shi sai ya shigo ɗakin Sai mu ɗora daga inda muka tsaya. To shi ke Wata sai cikin da bai zo Wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar. Wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar. Ah, wata shara'ar, wata shara'ar. Salamu alaikum. A'a, anti me kike sha haka ne? Wannan da ne aka kawo shi. Nake shan sa. To albishirinki, gora faritas tas. Wata ƙawata ce ta ban labarin wani magani ta ce yana da kyau sai da na bi ta muka je na karɓo miki maganin nan amma fa na sha wahala sosai. Dan Allah gashi. Shi yasa nake daɗa sanki. A haba anti, aike ke tawaci Sannan da akwai wata ƙawar tawa ma. Gobe insha Allahu za mu je zan karɓo miki wani magani. to shikenan na gode sosai ki je ki watsa ruwa don na san kin gaji wallahi ko na gaji sosai wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar wata shari'ar sannu malam yar ganki ki to su kwa ka yaushe waza ki shi sanya dama nake so in yi magana da kai to ina jin yanzu malam yarinyar nan shekara biyu cir da ta bar gidan nan kuma har yanzu bata dawo ba to sai ya lokacin da za ta tafi ke kika ce bata tafi to haka ko ba shawara za ta yi da wani ba lokacin za ta dawo ke tsaki ji ko ta dawo gidan nan ba ta da gurin zama ba za ta zo na gidan nan ba aba malam ni yanzu za ni ta ma shiru fito da ne ko yanzu an sanar da kai in je in lallasa ta ka san yaro sai da lallashi lallashi duk da haka nan kamata yi mu dinga yi mata addu'a kuma mu zaunar da ita mu dinga yi mata nasiha to addu'a dai muna yi ko da zama da muka yi sallah mm. sai da mata addu'a amma magana a zaunar da ita a mata nasiha ina za ki ganta ni da zuwa zan yi can gidan dan ai amma in ka amince to ba zuwanki ba mm. ba zuwanki ba eh. ko dan aiki wani abu alama naki ya je gidan nan ba da me wani ba ki ji na ga miki daga yau kake ƙara zo da irin wannan magana wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar sai gurin sarkin Kin san me kike faɗa kuwa? Hajja Fidosu fa kika ce, ko kin manta ba ma magana da ita? Zan iya ce miki ma gaba miki ita. Yanzu babu wata shawara sai wannan? To shi kenan, zan kira ki. To, ni yanzu ya sanyi. gashi an ce babu wajen wadda zan samu wannan maganin sai gurin ƙawata wadda muka shekara hudu ba ma magana da ita gaskiya sai na je sai dai in ta ce ba za ta bani ba bari in je in tashi nasma mu je wajenta wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar wata shara'ar An ji lafiya kin tashi ne ina bacci da ganin ki kuwa ba lafiya. Ba ranar na faɗa miki cewa akwai wani magani da nake nema wanda babu shi a ƙasar nan ba? Eh. To shine aka samu shi. To ki je ki karɓo mana. Ai wacce maganin ne yake a hannunta? Ba ma magana da ita mun yi faɗa yau shekara hudu kenan ba ma magana. Tabdija. To gaskiya ki haƙura kawai. Me? na haƙura ba kika ce ta nasmaki ai ko da muka taso tare ce muka faɗa da ita ba ma yin magana ko da mun kai shekara goma to wallahi in ina neman abu a hannunta aka ce babu wajen wadda yake sai wurinta ni kuma zan neme ta in karɓa don haka kawai ni ki tashi mu tafi to shikenan mu je kawai da komai ya fi ki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 Wataran ka sha zuma, wataran maɗaciya ka taunawa. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. cikin gashi yanzu ya saka ni kokawa. Babu shakka soyayya ta a gare ki gaskiya ce munasa. A duk inda kike a faɗin makarantar nan, nakan ji a jinin jikina ga inda kike. ba ni da aiki in na buɗe idona ko na rufe idona babu abin da nake gani sai ke kina min murmushi manasa menene sirrin haka tunanin ki ya zame min abin yi dare da rana yadda na bashi muhimmanci ko ruwa ban bawa muhimmanci haka ba balantana abinci ni ban damu da zaki maganganu na ba ni dai buri na kawai ki kasance cikin farin ciki domin na fuskanci farin cikin ki shine farin ciki na domin canzawa yanayin ki zuwa cikin bakin ciki shine ni ma canzawar yanayi na zuwa cikin bakin ciki Manasa, ina cike da kishirwar ƙaunarki, kuma wannan kishirwar babu abin da zai kusar da ita sai ki. Zan iya ba da raina gare ki, don Allah ki taimaka ki karɓi soyayyata. Wata shara'ar, wata shara'ar, wata shara'ar. Wata shara'ar. Wanda ya san darajar mutum, shi ya kamata a tausaya a duk halin da ya shiga ciki. Kaga malam, ni ba ni da lokacin ka tashi ka bani wuri. Manasa, ina so ki sa ki a cikin ido na nasa kallon ido gane halayya ce ta mutum da gaske yake ko da wasa yake ba yadda za a yi mutum ya nemi ƙarya ka kalli idonsa baka gane ba Munasa, ina so ki kalli cikin ƙwari na ki yadda da ni kamar yadda na faɗa miki idanuwa na ba sa ɓoye ƙarya da gaskiya a kowane irin yanayi ballantana uwa uba kuma a gurin furta kalmar su. domin shi so